الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولا يمتي من البركة يمتي الخميس ashirin da bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa wanda kuma ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta arba'in da tara za mu tashi insha Allah ta'ala a farkon aya ta hamsin inda ubangiji ta'ala yake cewa wa musaddiqan lima bayna yadayhi na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون Allah maɗaukaki ya ce wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura kuma ina mai gaskata abin da ya gabace ni min at-taura na at-taura da aka saukar wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum kuma saboda in halatta muku wasu daga cikin ababen da aka haramta muku da shi a baya وجئتكم بآية من ربكم ثم نازو مكو دا آية مؤجزة من ربكم دا أبنجزنكم fattaqu ku ji tsoron Allah wa ati'u ku Allah madaukakin sarki yana ci gaba da bayani da abin da ya aiko da Annabi Isa alaihi salatu wassalam da shi cikin bayanan da shi Annabi Isa yake yi wa mutanansa Allah madaukakin sarki ce wa musaddiqan kuma ina mai gaskatawa wato idan ka dubi lafazin musaddiqan ya zo yana da nasaba za ka kulla lafazin musaddiƙan da ayar da ta gabata a inda yake anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum wa musaddiqan lima bayna yadayya sai zama musaddiqan hal ne na anni qad ji'tukum in ka tashi fassarawa kenan annabi Isa alaihi salatu wassalam na nufin anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum haqiqa ni nazo muku da aya daga ubangijinku wa musaddiqan kuma ina mai gaskatawa lima baina yadayya ga abin da yake ya gabace wannan ke nuna maka cewa a wato annabawa da ubangiji ta'ala ya ta aikowa kowane annabi idan ya zo to yana ƙara tabbatar wa da al'ummarsa gaskiyar abin da aka aiko da annabin da ya gabace shi da shi na littafi ko kuma da'awa don haka da'awar annabawa da manzanni duk da'awa ce wacce suke guda ɗaya kowane annabi da'awarsa na ƙarfafa da'awar annabi wanda ya gabace shi wannan shi ne ma'anan at-tasdiq lima qad mada wato gaskata abin da yake ya riga ya gabata na daga cikin littattafai da aka saukar Allah madaukakin sarki ya ce wa musaddiqan annabi Musa yake da su na zo na ainihin wato na zo muku da ayoyi daga ubangiji na wa musaddiqan lima baina yadayya kuma ina mai gaskata abinda ya riga ya gabace ni lima baina yadayya abinda yake gabanni na lafazin baina yadayi wato abinda yake gaban mutum balarabe yakan yi amfani da wannan lafazi da cewa baina yadai abin da ke gaban mutum in ka dubi yadda wato lafazin yake in ka fassara da shi baina yadayya abin da ke gabansa domin akan ce jalasa fulanun baina yadai fulan wani ya zauna a gaban wani ina fata an fahimta to don haka injila da aka aiko da annabi isa alaihi salatu wassalam bayan at-taura shi shi ke gaban attaura ko kuma attaura ke gabansa attaura ke gabansa ina fata an fahimta to dan me aka ce baina yadayya shi attaura shi ke gaban ainihin al'injil abinda ake nufi da wannan shine wanne ya fara zuwa sannan wanne ya biyo baya kaga attaura shi ya fara zuwa sannan injila ya biyo baya to a gurin saukarwa don haka attaura na gaba injila na me na biye da shi sai ya zama na taura bai na yadda inji. na fata an fahimta A taura shi ke gaba da me da inji. na fata an fahimta sannan kuma ka iya fassarawa da cewa wa musaddiqan lima baina yadayya abin da yake bayana ba kuma abin da ke gaba ba ina fata an fahimta in ka fassara da abin da ke baya lura da cewa sai da wato a taura ya gabata sannan injila ya biyo baya ina fata an fahimta sai ya zama na taura shi ke baya ga ga injila wadda irin wannan siyakin kuma akwai shi a cikin alkur'ani mai girma usulubi ne na maganar balarabe Allah maɗaukakin sarki ya faɗi irin wannan ko kuma makamancinsa a cikin suratul kafi wa kana wara'ahum malikun ya kuzu kulla safinatin wara ana nufin abin da yake a baya na fata an fahimta su kuma inda suka dafa ne ake nufi وكان وراءهم ملك أي وكان أمامهم ملك نا فتاهم فهمتا dan haka abin da ake nufi da wannan shine wannan min babi tasmiyati shay'i bi diddihi wato a kira wani abu da sunan kishiyarsa amma ba kishiyar ake nufi ba to akwai irin wannan uslubi din a cikin alqur'ani mai girma wa kana wara'ahum malikun lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam da Khidir suka yi tafiya ya ainihin balla kwale-kwale da suke tafiya ciki lokacin da ya tashi bashi labari ya ce amma safinatu fa kanat li masakina na fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun na fata an fahimta a gaba gare su akwai wani azzalumin sarki da in ya ga kyakkyawan kwale-kwale yakan kwaci to kaga sai aka ce wa kana wara wara'ahum wadda lafazin wara na nufin abin da yake baya fa wara a zuhurihim na fata an fahimta abin da yake baya sai aka sanya lafazin wara a nan a matsayin amam ina fatan an fahimta to akwai irin wannan a cikin alkur'ani mai girma don haka idan ka ce musaddiqan lima baina yadayya abin da yake gabanni na abin da ya riga ya gabata an ambaci baina yadayya abin da yake gaba ga wannan abin to amma ana nufin abin da yake bayansa ya riga ya wuce masa ina fata an fahimta ka iya fassara shi da lima baina yadayya abin da yake gabanninsa lura da sai da attaura ke saukowa sannan kuma injila ya biyo bayansa laka da kowanne in ka fassara to ma'anar tana daidai saboda haka maganar ubangiji ta ala yake Allah madaukakin sarki ya ce wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wato ina mai gaskata abin da ya riga ya gabace ni na at-taura wa uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum kuma saboda in halalta muku wasu daga cikin abinda aka haramta muku anan wal uhilla lakum ba'd allazi sai aka zo da lafazin allazi wanda galibi ismul mawsul ne na abin da yake mai hankalta abin da yake baya hankalta sai dai ai masa ishara da allati ina fata an fahimta sai dai ai masa wato suna mawsuli da allati amma sai ce wal uhilla lakum ba'd allazi yani ba'd al ba'd al umur allazi uhilla lakum ina fata an fahimta allazi hurrima alaikum wanda aka haramta muku shi to anan fadin sa subhanahu wata'ala wa li uhilla lakum saboda in halalta muku ba'da allazi hurrima alaikum wasu daga cikin abin da aka haramta muku na nuna maka da cewa shari'ar annabi Musa alaihi salatu wassalam a ciki akwai hukunce hukunce masu zafi zafi sama da na shari'ar annabi Isa ina fata an fahimta akwai ababen da an haramta su a shari'ar annabi Musa amma kuma an halarta su a shari'ar wa a shari'ar annabi Isa alaihi salatu wassalam wannan shine ma'anar wa li uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaikum kaga anan wurin cewa wali li uhilla sai aka kawo shi fi'ili ne wanda yake zahiran mabniyin lil maf'ul sai kuma aka ce ba'da alladhi hurrima sai aka kawo shi mabniyin lil fa'il aka kawo shi kamar yadda wasu daga cikin mabuta ilimin hawa suke ce da shi mabniyun lil majhul amma babu shakka wannan kuskure ne sai dai kace mabniyun lil fa'il ko kuma maf'ul na fata an fahimta sai aka ce wani uhilla domin in halalta muku ba'da alladhi hurrima wasu daga cikin abin aka haramta kaga anan gurin halarci gurin halatawa an faɗi wanda zai halarta amma gurin bayyana abin da aka haramta sai aka ce ba'da alladhi hurrima wasu daga cikin abin da aka haramta ba a fito da waye ya haramta ba ina fata an fahimta to a faɗin sa wani uhilla lakum saboda in halalta muku waye ya halalta ubangiji ta'ala to amma an danganta maganar halattawar zuwa ga annabi isa alaihi salatu wassalam sakamakon shi ke wakilcin allah maɗaukakin sarki gurin bayyana abin da yake halal sannan kuma gurin bayyana abin da yake haram sai aka boye wato damiri ko suna na shi wanda shi yake haramtawa din saboda asiyaki na fasaha ta larabci duk wani abu wanda yake a ciki akwai hana bawa yin wani abu wanda kilan zuciyarsa na son wannan abun to ba a danganta shi kai tsaye a lafazi ga Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki galibi a abin da aka haramta yakan zo babbani yakan zo da fi'ili wanda yake mabniyun lil fa'il hurrimat alaikum ummahatukum kaga sai aka ce hurrimat ba su ce haram Allah alaikum ummahatukum kai tsaye ba saboda cikin haramta wa mutum wani abu a ciki akwai wani nau'i na kunci da zai ji a ransa domin ransa kilan zuciyarsa tana son wannan abu to amma da aka haramta zai ji wani nau'i na takura wani nau'i na kunci akan abin da yake haramta na haramci shi kuma ubangiji ta'ala baya kuntata wa bawansa baya dora wa bawansa abin da zai zama masa damuwa to tunda bawa zai ji wani nau'i na kunci akan abin da aka haramta to ba a fito da shi karara a ambaci sunan ubangiji ta'ala ciki ba sai aka kawo shi a wannan siyaki din domin ka gane duk wani abu wanda yake dauke da wani nau'i na kunci ubangiji ta'ala baya danganta wannan abun zuwa gare shi kai tsaye ta fuskan furuci sai a kawo shi a bisa wannan nasiga na rashin ambaton wanda ya yi shi haka Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum hurrimat alaikum almaytatu wad-damu wa khinzir kaga duk dai an kawo da lafazin hurrima hurrima hurrima ina fatan an fahimta amma in aka zo bayanin halarci sai kaga an fito da sunan ubangiji ta'ala karara wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba wa li uhilla lakum ba'da alladhi harrama alaykum kaga gurin halarci sai aka fito da bayanin karara wanda wannan na nuna maka cikakken ada'ul ma'ani na cikin alqur'ani wato isar da kowace magana da ma'anar da take daidai da ita domin mai karatu ya fahimta domin wanda ake fuskantar da maganar gare shi ya fahimta Allah ya ce wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada da aka tashi ambatan sharri ba a kawo sunan Allah a gurin ba amma da aka zo ambatan alkhairi sai aka ce am arada bihim rabbuhum a can cewa aka yi wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard kaga ba ambaci asharrun arada Allah biman fil ard ba tunda sharri ne to sai ba ambaci sunan ubangiji ta Allah anan ba amma da aka tashi ambatan alkhairi sai aka ce am arada bihim rabbuhum rashada to kaga anan kuma sai aka fito da ainihin sunan ubangiji ta'ala tsarara a inda ake ambatan alkhairi wanda wannan duka usulubi ne na ta'adiyatul ma'ani bi al-alfazul munasiba isar da ainihin ma'ana ta fuskar furuci wanda ya dace da abin da ake faɗi Allah madaukakin sarki yace wa nu'hidna lakum ba'da alladhi harrama alaikum wasu daga cikin abin da aka rigaya aka haramta muku to zan halalta muku wanda kuma wannan na nuna maka cewa duk sanda ubangiji ta'ala ya tashi musanya wani hukunci wani abu wanda aka haramta shi to in za a canza da wani hukunci galibi akan canza da hukuncin da ya dan fi shi sauki ina fata an fahimta shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ina fata an fahimta to kaga wannan yana daga cikin na'ti bi khairin minha da can an haramta maka yin wannan abu to kuma daga baya sai aka ce an halatta maka kaga na ake bi khairin min hadin kenan to Allah madaukakin sarki ya ce haka wai waji'tukum bi ayatin min rabbikum yace kuma na zo muku bi ayatin min rabbikum da aya daga ubangijinku aya anan na iya daukan ma'anar injila da aka aiko shi da shi domin shi ma aya ne sannan aya na iya ɗaukar duk wata mu'jiza daga cikin mu'jizozi da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi Isa alaihi salatu wassalam ita ma aya ce wa'ataina عيسى ابن مريم البينات kaga ai al-ayat al-bayyinat ayoyi waɗanda suke bayyananu ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa fattaqullaha wa ati'un dan haka ku ji tsoron Allah ku yi min biyayya wannan shine wa'azi da annabi Isa alayhi salatu wassalam yayi wa mutanansa shine kira da yayi musu ya bayyana musu cewa anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum nazo muku da aya daga ubangiji na أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفض فيه فيكون غيرا بإذن الله يا مصدق وانا بياني ذن يكم ما سوى ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم كتوبة أكرا إيكي مسو سيبينا مسو وانا أبو وانا ذي كارا فتأيتا دسوزوا بين إيماني لش شيني فتنسا لأحل لكم بعد الذي حرم عليكم kuma yace waji'tukum bi ayatin min rabbikum na go muku da aya daga ubangijinku wanda wannan shi zai karfafa gaskiyar abin da nake gaya muku ubangiji ya aiko ni da shi yace fattaqullah dan haka ku ji tsoron Allah wa ati'un ku yi min biyayya a cikin wannan dawa akwai mulaqafa akwai jiyarwa da mutum isharuhu bi azamatillahi azza wajal jiyar masa da girman Allah madaukakin sarki wanda haka ake son dukkan wani mai da'awa ya kasance ya kasance a duk sanda za ka yi kira ka hana mutane wani abu da suka taso a kai suke yi to ka tabbata kana da hujjoji da bayanai da dalilai wanda hankali za su fahimci su wanda hankali zai ɗauka da kuma abin da za ka kwaɗaitar da me shi a kai in ya bar abin da yake aikatawa ɗin amma ba zai yi ba haka kawai wanda ka zo ka tarar da shi yana aikin shan giya yana aikin zina yana aikin caca ka zo kawai ka ta karanto masa ayoyi waɗanda suke bayani akan ukubar da ake wa mai shan giya da mazinaci da mai tata in za ka yi masa wa'azi da wannan ka kira shi zuwa ga ayoyi da ke nuna rahamar ubangiji ta'ala a gare shi in ya daina wannan abin to in ka bayyana masa rahamar ubangiji ta'ala game da wannan sannan kuma sai ka kawo masa ayoyi kuma da ke nuna hatsarin in mutum ya rasu akan wannan ya mutu yana yin wannan to sai ka ga ya karɓi da'awarka shi yasa kaga anan annabi ibrahim eh, isa alaihi salatu wassalam cikin wannan usulubi ya zo musu na farko yace ni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum na zo muku da aya daga ubangijinku kenan dan ya nuna musu ba ra'ayinsu zai bayyana musu ba dan ya nuna musu cewa shi ma aiko shi aka yi dan haka duk abin da suka ji yayi zafi cikin wa'azi da zai yi musu ba daga gare shi bane to kuma dan ya bayyana musu abin da ya zo musu da shi daga ubangiji abu ne na gaskiya to sai ce musu na daga cikin alamar da za ku gane gaskiya ta akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr ga hujjoji da dalilai da za su sa mutum ya gamsu ya karbi dalilanka da hujjojinka sannan bayan yayi wannan sai ya ƙara kuma kwadaitar da su da abin da yake da sauki a gare su yace uhilla lakum ba'd alladhi harrama alaykum kowane mutum da ka gani yana son sauki a rayuwarsa yana son ina ma da wani abu da aka hana yi a ce a yi domin zuciyarsa ta samu damar aikatawa kaga sai da ya shimfiɗi da wannan usulubi gaba ɗaya sannan ya ce fattakullaha wa abi'un ku ji tsoron Allah ku yi min biyayya akan waɗannan bayanai da ne muku ku yi min biyayya akan umarni da zan yi muku da duk abin da zan hane ku Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa annabi Isa yake da su inna Allah rabbi wa rabbukum lalle ubangiji lalle Allah ubangiji na ne wa rabbukum kuma ubangijinku ne fa'buduhu ku bauta masa faɗin annabi isa alaihi salatu wassalam inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu shine ma'anar faɗin ubangiji ta'ala wa yukallimun nasa fil mahdi ina fata fahimta a ma'anar yukallimun nasa fil zai yi wa mutane magana a sanda yake cikin tsamma da zani na goyo shine inda yace inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya to wannan yukallimu an-nasa fil mahdi din kenan wa kahlan da kuma bayan ya girma shine fa'budu inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu lalle allah ubangiji na ne kuma ku ne fa'budu ku bauta masa wanda a cikin wannan akwai raddi ga su wato kiristoci mutanen da suke wato banu isra'il da suke zamanin annabi isa raddi a gare su na cewa inna allaha salisu salasa cewa ai alloli guda uku ne da waɗanda suka ce inna abin annabi isa ainihin allah ne da kuma waɗanda suka ce annabi isa ɗan allah ne kaga duka wannan inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu duk ya kore waɗancan da'o'in nasu wanda yace inna allaha salisu salasa ko ya ce annabi isa Allah ne ko ya ce maryama Allah ce fa'buduhu ya riga ya yi raddi ga manzanarsa sannan kuma duk wanda ya ce annabi isa dan Allah ne to faɗinsa inna Allah rabbi wa rabbukum ya mai da wannan magana na cewa dan Allah ne ina fata an fahimta to abinda annabi isa ya tabbatar musu da kenan inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu lalle Allah shine ubangiji na shine ubangijinku shi ya halice ni shi ya halice ku shi ya arzuta ni shi yake arzuta ku shi zai daure na kuma shi zai dauran ku an rububiyya ta Allah din kenan fa abuduhu dan haka ku bauta masa ku kadaita shi da bauta kada ku hada shi da wani cikin bautar da za ku yi masa Allah bai da da Allah bai da mata kuma babu wata alloli da suka cancanci abota musu sai Allah kadai shine ma'anar fa abuduhu Allah yace hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici shine hanya wadda take miƙaƙiya idan kuka bauta wa Allah maɗaukakin sarki kuka yi man biyayya to ha su siratul mustaqim wannan shi ne tabbaki wanda yake madaidaici ashe kenan wanda ya kauce wa wannan hanyar da Annabi Isa alaihi salatu wassalam ya kiraye sa akai to babu shakka ya hau hanyar da take ba miƙakkiya ba hanya da tafarki wanda yake ba na daidai ba sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa فلما أحس عيسى منهم فقال من أنصاني إلى الله قال الأواليون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الله مدوكي يسي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله falamma ahassa a minhum al-kufra a lokacin da annabi isa ya gano ya san akwai kafirci a tare da su ƙala sai ya ce man ansari ila Allah waye zai taimake ni taimako zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ƙala al-hawariyuna sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullah mu mu ne mataimaka addinin Allah amanna billahi mun yi imani da Allah washhad kuma ka shaida bi anna muslimuna da cewa mu mun mika wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki muna musulmai rabbana suka ce ya ubangijinmu amanna bima anzalta mun yi imani da abin da ka saukar wattaba'na rasula kuma mun bi manzo wato annabi Isa kenan faktubna ma ash-shahidin ka rubuta mu cikin waɗanda suka yi wannan shaida din Allah ya ce wa makaru suka shirya makirci wa makar Allah ubangiji ya shirya musu sakamakon makircinsu wallahu khairul makirina Allah shine mafificin masu shirya sakamakon makirci a fadin ubangiji ta'ala falamma ahassa Isa minhumul kufra a lokacin da annabi Isa ya gano kafirci a tare da su ahassa na daga alhas shine duk abin da ake iya gano shi ta hanyoyin alhawas alhamsa wato alhawasul khamsa shine da ji da gani da abin da zaka sheke shi ta hanci da abin zaka shafe shi ta da hannu ka ji shi waɗannan su alhawas da gani da ji da shaƙa da ɗanɗano ta harshe da kuma abin zaka taɓa shi da hannunka waɗannan su ake cewa alhawas na fata an fahimta to amma akan iya cewa a hassa idan ka ji wani abu a zuciyarka ko ka hango wani abu ka gano shi shi yasa Allah madaukakin sarki da ya ambaci waɗanda aka halaka sai ya ce hal tuhissu minhum min ahadin am tasma'u lahum dhikra ka hal tuhissu minhum min ahad yanzu ka ƙara ganin wani daga cikin su ko ka ji wani labari game da su to na iya ganin na ma'anon alhas na zuwa da ma'anar abin da ka san shi ta fuskar ka taba shi da hannunka ko ka ɗanɗana da harshenka ko ka shinshine shi da hancinka ko kuma ka ji da kunnanka ko ka gani da idanka waɗannan sun ana da cewa da su alhawa ko kuma abin da ka sami ilimi a kan shi ka san shi ko ta fuskar karanta shi ko ta fuskar ka hango shi da idanunka sai ka gane wani ilimi a ciki shi ake cewa alhaf to falamma ahassa isa minhum al-kufra lokacin da annabi isa alaihi salatu wassalam ya gano da akwai kafirci a tare da su su waye kenan su banu isra'il bayan yayi musu da'awa ya yi musu wa'azi ya umarce su da su kaɗaita Allah da bauta ya bayyana musu shi ba ɗan Allah bane shi kuma ba Allah bane mahaifiyarsa ba Allah bace bayan duk ya yi musu wannan bayani ɗin a hassanin minhumul sai ya gano akwai kafirci a tare da su me kafircin nan da ke tare da su shine yunkurin kashe shi da suke sanyi yunkurin danganta shi da cewa ɗan Allah ne da suke yi yunkurin cewa ubangiji ta'ala ba kadai ne abun bauta ba alloli din nan guda uku ne to duka wayannan abubuwa da suke yi a hassa isa minhu annabi isa ya riga ya gano haka daga cikin su to da ya gane cewa suna kokarin su kashe shi suna kokarin su halaka shi to sai yake gudun cewa kar fa su kashe shi shikenan babu kuma waɗanda za su yi da'awa babu waɗanda za su bauta wa Allah kar su kashe shi mabiyansa da suka yi imani da shi su zama nan kuma sun daina addini to sai annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce man ansari ilallah waye zai taimake ni ilallahi zuwa ga Allah a faɗin ubangiji ta'ala man ansari ilallah ansari jam'i ne na me a ansari jam'i ne na nasir na fata an fahimta ba jam'i ba ne na nasir jam'i ne na nasir kamar yadda za ka ce sharif sai ka ce ashraf ina fatan fahimta ka ce nasir ka kuma ce ansar to an sa man ansari ilallah ansari wannan ra'un na ansari asalinsa yana ɗauke da dhamma ne domin man ismul istifham ne wanda yake mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada'in muqaddam sai ya zamana ansar shine kabarin marfu'un mu'akkar to amma ansar din ina rufu'an da ke kan ra'un nan domin asalinsa manil ansaru ina fata an fahimta sai zama man ansari to na bamma da ke kan wannan ra'un na ansar kaga babu shi to me yasa babu damma anan zuwan damiril mutakallim wannan ya'un na ansari wannan ya'un din ana ce da shi ya'ul mutakallim wato damiri ne da ke komawa zuwa ga mai magana ansari mataimakina ina fata an fahimta to sai ya zama na shi wannan yawon ɗin dama shi baya ɗaukan wani wani haraka sai sukuni galibi ɗauri yake ɗauka to idan ka dau lafazin ansaru wanda sa ke ɗauke da dalma aka ce ka haɗa shi da yawon wanda ke ɗauke da sukuni a kansa ba za ka iya furta shi ba ina fata an fahimta to tunda ba za ka iya furta shi ba sai ka ɗau wannan damma da ke kan ansaru sai ka mai da shi ya'un in ka mai da shi ya'un to sai wannan sukuni ka mai da shi kisra in ka mai da shi kisra sai wannan sukuni da ke kan ya'un ya iya fitowa a cikin karatun sai zama na man ansari kaga dai ya'un ya fito da mai da sukuni da ke kansa a lokacin da aka canza damma da ke kan ra ya dawo ainihin ya zama wato kasra ina fata an fahimta to wannan shine abin da ma'abuta ilimin nahu ke ce masa marufu'un mana'a min zuhuri istighalul mahal wato gurin babu yanda za a yi ka iya furta ra'un wanda ke dauke da dhamma ka hada shi da ya'un wanda ke dauke da sukuni to gurin ya zama mashghulun inda takallum wa nutqi wato zaka shagaltar da harshen ka baka iya furta abin ba dan haka sai a mai da bamma da ke kan ra'un ta zamo kasra sai a samu furta wannan ya'un nan wanda in banda yaren da aka saukar da alkur'ani ba za ka samu irin wannan ba Allah ya ce man ansari wane ne ansari mataimakana kaga ansar mun ce jam'i ne na nasir ina fata an fahimta to sai aka yi amfani da lafazin man domin ka gane cewa man al-istifhamiyya yustafhamu biha anil mufrad wa anil jam'i wato lafazin man da ake tambaya da shi a harshen larabci da dai wannan harafin ake amfani gurin yin tambaya akan abin da yake guda ɗaya ko kuma abin da yake mai yawa sai a ce man abuk kuma a ce man ababuk na fata an fahimta man abuk wane ne mahaifinka man ababuk su wane ne iyayenka kaga dai da tambayar da aka yi ga mutumin da yake guda ɗaya uba da kuma wanda aka yi wa iyaye kowanne da wani harafi aka yi da harafin man ina fata an fahimta to sai ya zama nan man ansari ila Allah su wane ne mataimakana ila Allah ai ma Allah ma'abuta ilimin tafsiri sun yi magana dangane da ma'anar ila anan wasu daga cikin ma'abuta ilimi suka ce abinda ake nufi da ila man ansari ila abin nufi man ansari lillah waye su waye mataimakana taimako domin Allah ina fata an fahimta za ka fahimci cewa lillah domin Allah domin akwai irin wannan a cikin siyaki na ayoyin alkur'ani mai girma Allah maɗaukakin sarki yana cewa qul hal min shuraka'ikum man yahdi ila al qul Allah yahdi lil haqq ina fata an fahimta kaga man yahdi ila al kaga nan ma ila ce su ko sannan sai aka ce qul Allah yahdi lil haqq ay qul Allah yahdi ila al afan mahaji faman la yahdi أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى وتقول الله يهدي للحق ina fata an fahimta ma'anar qul yahdi ila al da haka anan abinda suka suka ce abinda ake nufi da man ansari ila ai man ansari lillah in ka fassara ila da matsayin lillah to sai ayar ta zama man amfani lillah waye za su taimaka min saboda Allah ina fata an fahimta wasu daga cikin ma'abota ilimi kuma suka ce abinda ake nufi da amfani ilallah ila dan nan na ɗaukar ma'anar ma tare da ina fata an fahimta in ka ɗauki fassarar man amfani ilallah a matsayin man amfani ma Allah to abin nufi suwaye za su taimaka min tare da Allah maɗaukakin sarki ina fata an fahimta tare da Allah madaukakin sarki domin akwai irin wannan siyaki shi ma ya zo a cikin ayoyin alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yana cewa wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum ina fata an fahimta dukiyoyin marayu la ta'kulu amwalahum ila amwalikum ma'anarsa dai la ta'kulu amwalakum ma'a amwalihim kada ku ci dukiyoyinku tare da nasu dukiyoyin amma ba a fito da lafazin ma'a karara ba sai aka zo da lafazin ila ina fata an fahimta sannan a harshen larabci a ɗabi'ar da balarabe yake yi a furucinsa da maganarsa yakan ce azzaudu ila zaudi iblun duk sanda ka haɗa raƙumi da raƙumi to sai a ce musu ibl kaga azzaud ila zaud ai azzaud ma'a zaud al-ibl ina fata an fahimta to duka wannan usulubi ne wanda yake na akwai shi a cikin yaren larabci naka idan ka fassara ila anan da ma'anar ma'a sai zama nan man ansari ma Allah waye zai taimaka min tare da taimakon da ubangiji ta'ala yake yi min ina fata an fahimta to haka ma'abuta ilimi suka ɗauki ainihin ma'anar man ansari ilallah wasu daga cikin ma'abuta ilimi kuma suka ce man ansari ilallah ila na nan a matsayinsa na ila to amma akwai abin da aka goge ai man ansari mutawajjihan ila Allah waye zai taimaka mu muna masu juya fuskokin mu zuwa ga Allah madaukakin sarki to amma fassara ta cewa man ansari ila man ansari ma Allah ita ce fassarar da tafi zama daidai da wannan ayatan na fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace annabi Isa yace da mutanansa man ansari ila waye zai taimake ni tare da Allah suwaye za su taimaka su yi imani su ba abin da na faɗa shi yasa ubangiji ta'ala yi ishara da wannan a ayar suratul saf inda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu ansaran lillahi kama qala isa ibn maryam lil hawariyina man ansari ila allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatu min bani isra'il wa kafarat ta'ifa kaga cewa man ansari ila ina fata an fahimta to Allah madaukakin sarki yace qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun wato mataimaka din masu imani domin al hawari yaren larabci yana ɗauke da ma'anoni guda biyu alhawari hawari ash musaffa abin da yake tatacce da yake fari kalkal shi ake cewa alhawari ina fata an fahimta don haka su an kiraye su da alhawari saboda imani da suka yi da tacuwan aƙida da suke da shi wannan sai yasa sai aka ce da su alhawariyin na fata an fahimta wasu daga cikin ma'abuta ilimi suka ce abinda ake nufi da alhawari ai annasir mataimaki domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa li kulli nabiyyin hawari kowane annabi yana da tataccensa yana da wanda yake wato wanda yake na gaba gaba a gurinsa wa hawariya zubair wanda yake kuma ainihin tatacce ne cikin tatattu na shine Zubair ibn al-Awwam ina fata an fahimta ka iya kuma fassarawa da likulli nabiyyin hawari wa hawariya az-Zubair kowane annabi yana da mataimaki to ni mataimaki na shine az-Zubair ibn al-Awwam ina fata an fahimta to da haka sai zama na ma'anar al-hawari wato mataimaka Allah madaukakin sarki yace qala al-hawariyuna sai waɗanda suke mataimaka ɗin da suka bi addinin annabi isa suka yi imani da shi suka ce nahnu ansarullah mu ne mataimaka na allah ansarullah kaga ansar anan mudafun ne allahi lafzul jalala ne mudafun ilaihi majrurun lit ta'zim to sai ya zama in aka ce ansarullah mataimakan allah allah na buƙatar wani ya taimake shi baya buƙata. to wannan idafa idafatu tashrif ne an danganta su zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda ɗaukaka maka lamarin su ina fata an fahimta domin a larabci idafa akwai idafatu tamlik akwai idafati nasab akwai kuma idafati tashrif ina fata an fahimta idan mu ce misali mu ce kitabu muhammadin littafin muhammad wannan idafa danganta littafi zuwa ga muhammad idafatu tamlik wato ana danganta littafin ne zuwa ga Muhammad a matsayin littafin mallakar sai ina fata an fahimta sako sannan kuma akwai idafatu nasab wato a danganta wani abu zuwa ga wani abun domin nasabar da ke tsakanin su ina fata an fahimta kamar a ce wani dan wani kaga an danganta nasabar su zuwa gare shi ina fata an fahimta to sannan kuma akwai idafatu tashrif a danganta wani abu zuwa ga Allah madaukakin sarki domin wannan abun yana aikata abin da yake aikatawa ne saboda neman yardan Allah madaukakin sarki a irin wannan ne Allah madaukakin sarki yace hadihi naqatullahi lakum aya a irin wannan ne sa'ad bin abi waqqas za a je yakin qasidiyya eh, qadisiyya yace ya khailallahi irkabi sanda aka zo za a haye ruwa sai yace ya khailallahi irkabi dawakan Allah ku bazama a cikin wannan kogi din kuma suka shiga basu nutse ba to kaga cewa ya khailallahi dawakan Allah ba a nufin dawakai da Allah ke hawan su dawakai ne waɗanda aka tanade su a me a tafarkin Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta to wannan shine idafatu tashrif to anan sai suka ce nahnu ansarullah mu ne mataimakan Allah ma'ana mu ne mataimaka da muke taimako a tafarkin ubangiji ta'ala domin neman yardansa ba wai shi Allah din shi suke taimako ba wa hashahu wa ta'ala an zalika uluwan kabira Allah madaukakin sarki yace nahnu ansarullah wasu daga cikin ma'abota ilimin tafsiri suka ce nahnu ansarullah wato Allah anan sai ya zama mudafun ilayhi ne majrurun bil kasrati lit ta'zimi ala hazf al mudaf al awwal sai zamana a ce akwai abin da aka goge tsakanin al ansar da kuma Allah sai zamana asalinsa nahnu ansaru dinillah mu ne mataimaka addinin Allah amma ba a kawo din din ba saboda zai tsawaita a cikin furucin ta fuskar ma'ana dai akwai shi wanda duka wannan akwai a cikin usulubi na alkur'ani mai girma kilan in muna magana akan ire-iren wannan wani ya iya tunanin cewa to wai akwai wasu abubuwa ne a cikin alkur'ani wanda aka cire babu shakka wannan alkur'ani da yaren larabci ya sako larabawa kuma suna da usulubi a cikin maganganunsu wanda da irin wannan usulubi Allah ya saukar da alkur'ani za ka fahimce shi ne a san da aka faɗa ba sai an faɗe shi a rubuce ko a furuce ba ina fata an fahimta shi yasa ubangiji ta'ala ya ce kitabun fussilat ayatuhu an riga an yi bayanin sa in ba larabci ka karanta ba da ka'idar harshen da aka saukar da alqur'anin da shi ba ba za ka taba fahimta ba ina fata an fahimta shi yasa an ka je wasu guraren sai ka rasa da yaya za ka fassara su shi yasa an za ka dubi duk wanda ba zai dubi ka'idodin yaren da da shi aka saukar da qur'ani ba sai ya rika jujjuya maganganun ubangiji ta Allah abinda Allah yake nufi sai ka ga ba nan zai kawo ba kamar yadda za ka rika gani a wanda dai zai ainihin rika ƙetare abinda manufofin shari'a suke da shi a cikin maganganun ubangiji ta'ala Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa amanna billahi suka ce mun yi imani da Allah washhad ka shaida bi anna muslimun hakika mu mun musulunta mun miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki kaga kai tsaye suka ansa da'awa da kira ta annabi Isa na cewa man ansari ila Allah waye mataimakana taimako tare da Allah maɗaukakin sarki kaga sun ansa suka ce nahnu ansarullah amanna billahi wa shahad bi anna muslimun suka ci gaba da addu'a bayan wannan imani da suka yi suka ce rabbana ya ubangijinmu amanna bima anzalta mun yi imani da abin da ka saukar bima anzalta da abin da ka saukar wannan ma mausuliya ce wanda a kasantuwarta ma al-mausuliya ta dullu alal umum mun yi imani da abin da ka saukar wato abin da ya saukar a littattafan da suka gabaci injila da kuma injila din da ma kuma abin da zai saukar nan gaba domin annabi isa ya riga ya gaya musu wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad to duka wannan ma anzalta ya shiga sun yi imani har da wannan din amanna ma anzalta mun yi imani da duk abin da ka saukar wannan shi ke nuna maka haƙiƙanin ma'anar faɗin ubangiji ta'ala kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi da littattafansa mai cikin imani imani na haƙiƙani shine wanda ya imani da duk littattafan da ubangiji ta'ala ya saukar bila istisna ba tare da an ware ba a yau zaka ga kirista ya ce ya yi imani da injila amma bai yi imani da taura ba bai yi imani da Ƙur'ani ba to yana nan a matsayinsa na kafiri ka ga ba yahudi ya ce ya yi imani da atora bai yi imani da injila ba bai yi imani da alqur'ani ba yana nan shi ma a matsayinsa na kafiri wanda yake mumini ko mutum ya ce ya yi imani da qur'ani bai yi imani da injila ba ko atora ba yana nan shi ma a matsayinsa na kafiri sharadi shine in za ka yi imani da ɗaya to ka yi imani da dukkan su gaba ɗaya ina fata an fahimta domin duka daga ubangiji ta'ala suke la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba za mu bambance mu rabe tsakanin ɗaya daga cikin annabawa ta fuskar imani ba da abin da aka aiko su da shi duka mun yi imani da su don haka a taura na annabi isa namu ne na annabi musa namu ne injila na annabi musa namu ne Alƙur'ani da aka aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama namu ne da daga wanda zai yi ikirarin annabi isa nashi ne bai yi imani da annabi ba ƙarya yake namu ne mu dai musulmi san annabi musa shi ma namu ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a haƙƙo bi Musa minku ko muka fi cancanta da annabi Musa sama da ku ina fata an fahimta duk inda kirista ya kai ga da annabi Isa annabi Isa dai na kari ba nan shi ba ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa rabbana ya ubangijinmu amanna bima anzalta mun yi imani da abin da ka saukar wattaba'na ar-rasula kuma mun yi biyayya Mun bi ar-rasul wani rasul shine rasul ɗin da aka ambata maka wa rasulan ila bani isra'il na fata an fahimta sai ya zamo alif da lam na cikin ar wato manzo da ake ta baka labari a kai a cikin waɗannan ayoyi wani manzo ne shine annabi isa to don haka wata ar-rasula mun yi imani da annabi isa na fata an fahimta faktubuna ma ashahidin ya ubangiji ta'ala ka rubuta mu tare da masu shaida akan cewa mun yi wannan imani din Allah madaukakin sarki yace wa makaru su mutanen annabi Isa waɗanda suka ki yin imani din wa makaru sai suka shirya makirci me wani makirci suka shirya makirci da suka shirya na kisan annabi Isa alaihi salatu wassalam shi yasa ubangiji ta'ala yi musu martani a lokacin da suka yi yunkuri su kashe su suka ce ma قتلنا المسيح masiha ابن مريم Maryama كشى kashe annabi Isa a lokacin da suka yi yunkuri suka shi shi wasu daga cikin ma'abota ilimin tafsiri suka ce yanda suka yi shi ne sun je suka samu sarki na wannan zamani suka ce da shi to ga annabi Isa nan ya zo yana kafirta su yana zagin allolinsu yana raba ɗa da uba yana raba mutane da ƴan uwansu da danginsu ya jawo musu fitina a ƙasa to sai sarkin ya ce to a je a kashe shi gidan da annabi Isa ya saba zama sai suka zo a wannan gida da suka zo a wannan gida ubangiji ta'ala ya riga ya ɗauki annabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda zamu karanta a ayar da ke biye to wanda ke rayuwa tare da annabi isa a cikin gidan wanda shi ma ɗaya daga cikin su ne sai ubangiji ta'ala ya juya surarsa surarsa ta dawo irin ta annabi isa alaihi salatu wassalam ina fata a fahimta da haka wa makaru sun shirya makirci na su je su kashe annabi isa alaihi salatu wassalam wannan na nuna maka cewa haka al'adar duk masu ƙin gaskiya take haka al'adan kafurai da munafukai suke a kowane zamani da kowane lokaci duk inda suka ga mai kira zuwa kan gaskiya mai tsayuwa akan gaskiya to ba sa daina mitin ba sa daina haɗuwa suna tattaunawa yaya za a yi a rushe da'awar mai shi yaya za a yi a ƙirƙiri ƙarya a danganta masa yaya za a yi a yi masa ƙazafi yaya za a yi a shirya a kashe shi ba za su daina ba kamar yadda iyayensu da kakanninsu ba su daina ba to haka ma masu da'awa da tallata gaskiya ba za su daina ba kamar yadda iyayensu da kakanninsu su ma ba su daina ba to haka Allah ya ce wa makaru suka shirya makirci wa makar Allah sai ubangiji ta'ala shi ma ya shirya musu sakamakon makircin su a sa wa makar Allah sai ubangiji ya shirya musu makirci menene ma shirya makirci da ubangiji ta'ala ya musu inda ubangiji ta'ala yake cewa wa ma qataluhu wa ma salahuhu walakin shubbiha lahum a cikin su aka juya surar ɗaya daga cikin su wanda suka shirya makircin su je su kashe wani sai ubangiji ta'ala ya duba a cikin su sai juya surar ɗaya su ta zama irin ta annabi isa sai suka kashe shi wani makirci ne ya fi wannan shi yasa a gaba Allah yake wallahu khairul makirin ina fata an fahimta to wannan na nuna maka cewa ubangiji ta'ala shi ma yana makirci amma a yaushe idan aka yi makirci ina fata an fahimta da ka wannan ba sifa bace ta tawaya sai dai kawai ka'ida shine in za ka ambaci irin makircin da ubangiji ke shiryawa sai ka ambaci wanda ya jawo sababin makircin ina fata an fahimta kamar yadda ya zo a ka'ida na alqur'ani Allah madaukakin sarki yace abin nan inna ma nahnu mustahzi'una Allah yastahzi'u bihim kaga da suka ce suna izgili sannan sai Allah ya ce musu shi ma yana izgili da su innahum yakiduna kaidan sai aka ce wa akidu kaida kaga sai da aka fara an goto nasu amma ba zai yi kawai ka ɗauko kaidi ka danganta wa Allah ba ka ɗauko makirci ka danganta wa Allah ba ka ɗauko izgilanci ka danganta wa Allah ba zai yi ba sai in ka faɗi wanda ya fara sannan sai ka faɗi na Allah maɗaukakin sarki wasu daga cikin ma'abota ilimi suka ce abin da ake nufi da wannan shine wato wayan kuruna suna shirya makirci wa yankurullah Allah na shirya musu sakamako na makircinsu naka sakamakon makircin su da aka shirya shi ma albakar ne ina fata an fahimta to Allah madaukakin sarki yace wa yamkurun suke ta shirya makirci wa yamkurullah Allah madaukakin sarki yake shirya musu sakamako na makircin su wallahu khairul makirin Allah madaukakin sarki shine mafificin masu shirya sakamakon makirci duk inda mutum ya shirya makirci to idan ubangiji ta'ala ya tashi saka masa da irin makircin da yi sai ya ga kamun lala za a yi masa ta inda bai zata ba kaga lokacin da fir'auna ya shirya makirci na kashe annabi Musa ya tara rundunarsa ya tara komai ya ba annabi Musa ya gama sawa a ransa a yau ya halakar da annabi Musa ashe shi zai je ya halaka kaga wa yankurullah din kenan yankuruna wa yankurullah na fata an fahimta innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida su shirya wa mutum kaidi annabi ɗan uwan annabi yusuf sun shirya wa annabi yusuf kai ko saboda a kashe shi saboda a barar da shi saboda ya zama na baya rayu ba a san shi a duniya ba to sai Allah ya shirya sakamakon makircin su kuma ai sai ya zama sarki ai sai ya zama minista ai sai ya zama mai fatawa ai sai sun zo sun yi roko a karkashin sa kaga wayan yankuruna wayan yankurullah su suna shirin su yadda rayuwarsa su lalata rayuwarsa ubangiji kuma a cikin wannan shirin nasu yana shirin ya ɗaukaki darajarsa ya ɗaukaki iliminsa ya ƙara masa buɗi har su su zamo su ne makaskanta shi ne maɗaukaki to haka ubangiji ta ala yake yi in mutane suka shirya ma kaidi suka shirya ma makirci kai dai kai roƙo da ubangiji ta ala ka ga yadda ubangiji ta ala zai yi da su sai in sun shirya makirci sai makirci ya dawo kansu to haka ubangiji ta ala yake yi a bayansa waɗanda suke nagari sai ubangiji ta ala ya ci gaba da cewa إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ونطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم الله مدوكك يجي إذ قال الله يا عيسى ابن مريم Allah ya tuna lokacin da Ubangiji ta'ala ya ce ya Isa ya kai Isa inni mutawaffika lalle ni zan batar da kai wa rafi'uka ilayya kuma zan ɗaukake ka in ɗaga ka zuwa gare ni wa mutahhiruka kuma zan tsarkake ka min alladhina kafaru daga waɗanda suka kafarta wa ja'il alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru kuma zan ɗaura waɗanda suka bi ka imani da kai su kasance suke sama da waɗanda suka kafirta yawmal qiyamati a ranar alqiyama summa ilayya marji'ukum sannan kuma makoman ku gaba ɗaya zuwa gare ni take ranar alqiyama fa ahkumu bainakum sai in yi hukunci a tsakaninku fi ma kuntum fihi tastalifun bisa abin da kuke saɓani a cikinsa a nan allah maɗaukakin sarki yake bayyana irin sakamakon makirci da ya shirya wa su banu isra'il da suka shirya makirci na cewa za su kashe annabi isa to sai allah ya ce ya isa ya kai isa inni mutawaffika lalle ni zan batar da kai wa rafi'uka kuma in ɗaga ka wato in ɗaukake ka daga duniya ka bar wato doron ƙasa ka koma zuwa gare ni a sararin samaniya wa mutahhiruka min alladhina kafaru kuma zan tsarkake ka daga waɗanda suka kafirta a fadin ubangiji ta'ala inni mutawaffika mutawaffi kaga ainihin anan ismul fa'il ne daga alwafa haka nan ma rafi'uka shi ma ismul fa'il ne daga arraf haka ma mutahhiruka ismul fa'il ne daga at-tuhur na fata an fahimta to sai zama na kowanne zamiri yi ta biyowa baya inni mutawaffika sannan ya ce wa uka sannan ya ce kuma wa mutahhiruka don haka wayannan dama'ir din na mutawaffika damiri ne wanda yake fi mahalli nasbi maf'ulun bihi domin a ka'ida ismul fa'il idan yakan zo sai ya yi aiki irin aikin da fi'ili yake yi sai ya zamana inni mutawaffika ai inni wato abin nufi ai inni atawaffak ni zan matar da kai wa rafi'uka ai inni arfa'uka ina fata an fahimta wa mutahhiruka ai inni utahhiruka ina fata an fahimta to sai ya zama na irin aikin da fi'ili ke yi shine aikin da ismul fa'il yake yi ina fata an fahimta abinda ake nufi da wannan shine in ka gane cewa mutawaffika ismul fa'il ne suna ne na wanda zai aikata abin da aka ce za a yi sannan damini suna da zai biyo baya zai ɗauki matsayinsa na maf'ulun bihi hikimar da ke cikin haka shine a yaren larabci za ka iya cewa ana ƙatilu fulan sannan ana ƙatilun fulan akwai bambanci a tsakanin ta fuskar ma'ana ina fata an fahimta ku dubi lafazan da kyau ana ƙatilu fulani ana qatilun fulanan akwai bambanci sosai tsakanin ma'anoninsu amma dai kaga ana dai na can shine ana nana ko qatil na can shine qatil anan fulan da ke can shine fulan anan to amma sai aka ce akwai bambanci ta fuskar ma'ana idan ka ce ana qatilu fulan ni na kashe wani ina fata an fahimta idan kuma kace ana qatilun fulan ni zan kashe wani ba aikata ba tukunna ina fata an fahimta to kaga bambanci ta fuskar ma'anar kenan kamar yadda Allah madaukakin sarki yana yake cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika sai ce me gadan tunda gobe ne za a aikata abin sai aka ce fa'ilun zalika ina fata an fahimta da an ce inni fa'ilu zalika to da ya riga ya gama aikatawa ina fata an fahimta to hikimar da ke ciki in ni mutawaffika zan matar da kai ashe ba yanzu ba ina fata an fahimta ana ba wa annabi isa labari ne dangane da abin da za a farar da shi kamun abin ya faru wa rafi'uka inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya za a daga shi zuwa ga sama amma ba a lokacin da ake maganar ba sai bayan nan wa mutahhiruka shi ma ana magana ba a lokacin ba sai bayan nan ina fata an fahimta to mutawaffika ni zan matar da kai ma abota ilimin tasiri sun yi maganganu dangane da abin da ake nufi da mutuwar da annabi isa yayi domin Allah ya ce inni mutawaffika ni zan matar da kai wa rafi'uka ilayya kuma in tsakake ka zuwa gare ni shin sai da annabi isa ya mutu kenan sannan kuma aka ɗaga shi zuwa sama ko kuma da ransa aka ɗaga shi sama magana ta farko ma abota ilimi suka ce a'a ba matar da shi aka yi aka shigar da shi sama ba abinda ake nufi da inni mutawaffika wa rafi'uka a cikin jerin jumlar an gabatar da mutawaffika akan rafi'uka amma yanda siyakin yake inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika zan ɗaukake ka zuwa sama gare ni sannan bayan nan za ka dawo duniya ka bayyana gaskiya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mutawaffika sannan sai in matar da kai suka ce abin da zai sa ka gane haka shine wawan da ke tsakanin inni mutawaffika da kuma rafi'uka ilayya inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wannan wawan din liljab ne ya hada su ne kawai wato yana kulla ma'ana yana kulla kalmar abin nan mutawaffika da kalmar rafi'uka ilayya a cikin jimla amma baya nufin jeranta su sai an yi wannan sannan ai ina fata an fahimta to don haka sai ya zamana asalin hakikanin abu inni mutawaffika zan batar da kai ba sai yanzu ba ina fata an fahimta sannan kuma wa rafi'uka ilayya zan ɗaukake ka zuwa ga gare ni ba wai sai bayan na kashe ka ba kamun ka mutu ina fata an fahimci ma'anar ko wasu daga cikin ma'abota ilimi suka ce a'a inni mutawaffika anan alwafa ana nufin barci zan zan dora maka wani nau'i na barci sai in shiga sama da kai suka ce abin da yasa suka fassara da mutawaffika anan da barci domin irin wannan ya zo cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kaga yatawaffakum yana matar da ku ba mutuwa ta mutuwa ba abin nufi barci shi yake an yi sa muku barci cikin dare kuma ya san abin da kuka aikata da rana to kaga ainihin sai aka ce me ainihin alwafa aka kira mutuwa da aka kira barci da me da abin nan da cewa almautu mutuwa kuma Allah madaukakin sarki ya ambaci makamancin haka yace wallati lam tamut fi manamiha ina fata an fahimta kaga rai bata mutu ba amma aka kira bacci da ne da mutuwa to sai ya mana sai suka ce abinda aka yi nufi da inni mutawfika wa rafi'uka ilayya zan sa maka wani irin nau'i na bacci sannan in daga ka zuwa sama a gare ni ina fata an fahimta to kowanne dai ka fassara annabi isa dai ba dai mutuwa yi sannan aka kai shi sama ba ina fata an fahimta Allah ya ce wa rafi'uka ilayya kuma zan ɗaukake ka zuwa gare ni in aka ce an ɗaga abun daga ƙasa zo ina za a yi da shi to wannan ke nuna maka Allah a sama yake ta yadda aƙidar asha'ira da 'yan bida'a da suke cewa Allah ba a sama yake ba ba a bisa al'arshi ba ga raddi karara Allah ya ce wa rafi'uka ilayya ba a ɗaga abu kuma sai daga ina zuwa ina daga ƙasa zuwa sama ba zai a ce abin da ke sama a farko da shi kuma a ce tsaga shi akai ba ina fata an fahimta to wannan ɗaya daga cikin ayoyin da ahlu sunna wal jama'a suke raddi da ita zuwa ga waɗanda suke yan bid'a da suke cewa Allah ba a kan al'arshin sa ba Allah ya ce a amintu man fis sama'i ina sama'i yake wane ne man fis sama'i din am amintu man fis sama'i ka gani ko wato dalilai da hujjoji jama'a suna nan karara amma in shaidan yawa mutum fitsari a kunne sai a hankali sai ya kasa yin imani su ce Allah a ko ina yi dan ya ce wa huwa ma'aku yanzu kana nan a Kano yan uwanka na Abuja aka zartar da wani hukunci ba sai ka ce ina tare da ku ba to tarayyar ka kana Abuja ne a ra'ayi kana tare da su to Allah ma ya ce wa Annabi Musa la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku da gina da ganina ba wai da zakin sa ba ubangiji ala, to amma sai su yi wa irin nan ayoyi gurguwar fahimta su rika cewa ai Allah na ko ina tunda yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum to me shi bai san ba shi yasa ya fassara qur'ani da haka kuma ya fi son zuciya da sarrai Allah yana nan istawa alal arshi kaman ya faɗa yadda ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzilu rabbuna ila sama'id dunya yanzilu yana sauka sauka daga ƙasa zuwa sama ake ko daga sama zuwa ƙasa daga sama zuwa ƙasa ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u zuwa gare shi as-su'ud hawa da za a yi isra'i da miraji a je a shar'anta mana sallah ƙasa aka shiga ko sama dan Allah duk waɗannan dalilai da hujjoji ba su yan bid'a ba amma sai ya ce cewa ni Allah na ko ina Allah maɗaukakin sarki ya ce wa uka ilayya zan ɗaukake ka zuwa gare na in daga ka wa mutahhiruka kuma zan tsarkaka ka min alladhina kafaru daga waɗanda suka kafirta wa da'ilul ladina tabauka fawqa alladhina kafaru zan ɗora waɗanda suka bi ka suka yi imani da kai su zama su ne suke sama da waɗanda suka kafirce Allah maɗaukakin sarki ya bayyana haka a wata ayar a inda Allah ya ce fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu sai muka ainihin karfafu waɗanda suka yi imani muka tsora su akan makiyansu sai suka zama suke sama da su to haka Allah yake yi duk daren dadewa duk inda aka aka musguna wa masu gaskiya aka musguna wa mabiya sunna a kwana a tashi dai sunna take a sama haka ubangiji ta ta'ala yake yi وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه har zuwa ranar tashin alkiyama gaskiya ita ce a sama Allah ya ce summa ilayya marji'ukum sannan kuma makomar ku a gare ni take fa unabbi'ukum bima fa unabbi'a ah, ah, fa ahkumu bainakum in yi hukunci a tsakanin ku fi ma kuntum fihi taftalifun dangane da abin da kuke sabani cikin sa idan suka koma idan bayi suka koma inda ubangiji zai yi hukunci a tsakanin su fa amma alladhina kafaru fa wa'adhibuhum azaban shadidan waɗanda suka kafirta to da sannu zan yi masa azaba azaba wacce take mai radadi azaba wacce take mai tsanani fi duniya a nan duniya wal akhirah da kuma lahira a nan duniya za a hana su sakar a hana su shan iska a je jarrabe su da kunci da damuwa da bala'ai sakamakon kafirci da suka yi a lahira kuma a kona su da wutar ubangiji wa ma lahum min nasirin ba su da waɗanda za su taimaka musu ba su da mataimaka a wannan ranar wa amma na amanu a ranar da za a yi hukuncin ranar kiyama waɗanda suka yi imani kuma wa amilu salihati suka aikata aiki nagari fa yuwaffihim ujurahum ubangiji zai sakan ya musu da ladaddakin su wallahu la yuhibbu zalimin da dai ubangiji ta'ala baya son mutane da suke azzalimai da suka hada shi da abun bauta suka bauta wa wani wanda ba shi ba sune azzalimin kamar yadda Luqman alaihi salatu wassalam yake cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim dan haka shirka waɗanda suka kafirce sun zalunci kawukansu Allah ya ce zalika waɗannan bayanai din natluhu alayka muna karanto maka ne min al-ayati daga cikin ayoyi wa zikril hakim da kuma alqur'ani wanda yake dauke da hikima a cikinsa. cikin sa zalika natluhu natluhu anan fi'lul mudari ne amma ma ilimin tafsiri suka ce ma'anarsa sa fi'lul ne domin zalika natluhu wannan labaran muna baka su ne ana cikin bayarwa ne ko an riga an bayar an riga an bayar to ma'anarsa zalika talaunahu alayka ina fata an fahimta amma sai aka kawo shi da zalika na tuluhu a irin shi ne Allah madaukakin sarki yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman shedanan sai riga sun ba da karatun ko ba su bayar ba sun ba amma sai aka ce tatlu ina fata an fahimta akwai irin wannan a cikin alqur'ani a dora fi'ilul mudari a matsayin fi'ilul madi a dora fi'ilul madi a matsayin fi'ilul mudari Allah madaukakin sarki yace wa amma man utiya kitabahu wanda aka shi littafin sa an bayar ko nan gaba za a bayar na'am nan gaba za a bayar Allah ya bada labarin kiyama ko yace fa amma man utiya kitabahu kaga a furucin utiya an bayar ne ko utiya an bayar ne saboda filo maji ne amma ta fuskar ma'ana fa amma man yu'ta kitabuhu domin ba a bayar ba nan gaba ne za a bayar to akwai irin wannan usulubi dan a cikin alkur'ani mai girma abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladansa abinda muka faɗa bisa kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk